wato rikici mai idan ka bibiyar da abubuwa suke tafiya babu dalilin wannan rikicin a siyasa ce kawai da ta shiga ciki saboda da national eh, police commission da nigerian police duka constitution ɗin ƙasar nan ya creating su nigerian police section 214 wato sashi na ɗari biyu da goma sha hudu sa'annan a su kuma waɗanda ake rigima da su akan wannan magana wato Civil Service Commission in shashi na uku ta schedule kenan na constitution ya din ɗinsu sa'an nan kuma suna ƙarƙashin hukumomi goma sha hudu da sashi na ɗari da hamsin da uku ya samar da shi a cikin constitution abin da zane ce muka babu wani rigima a ciki constitution din ƙasar nan ya nuna wake ɗaukan ma'aikata ma'aikatan police wato ofisoshi masu mukami bayan inspector general of police shi inspector general of police wanda ke ɗaukar shi a aiki shugaban ƙasa ne amma daga nan abin da yi ƙasa police service commission su suke ɗaukan su wato ƙasa ina nufin waɗanda za a ce ofisoshi za ka fahimci wannan magana idan ka gane appointment da recruitment. Me kake nufi da haka? Duk abin da ya shafi appointment wato ɗaukan babban ma'aikaci suke da wannan haƙƙi amma abin da ya shafi recruitment wato ɗaukan ɗan ƙananan ma'aikatan polis bai shafe su ba. Me yasa a baya ba a fuskanci wannan matsala ba sai yanzu? To, kamar da na biya maka akwai batu na siyasa. Akwai waɗanda suka taho da siyasa ganin kamar yadda aka yi ko lokacin wancan inspector general police ya wuce mutumin kaza ne saboda haka ana ganin zai ɗauki mutane daga ɓaryan kaza. to aka sace ɗaukan wannan shi ma hakan duk a kowane siyasa idan kana karanta jaridun ƙasar nan to abubuwan da yake ka rigima kenan to amma ni abin da bani mamaki a saduwa da suka yi kwanaki yau ba ban ce ya wuce mako biyu ba suna shugaban ƙasa ya zauna ya warware wannan takaddama to wannan rigima ta sake dawowa gaskiya akwai fitina To wane irin illa wannan matsala za ta yi wa Najeriya ganin yadda ake buƙatar waɗannan sabbin jami'ai sama da shekara guda kenan? malam bashir ya wuce shekara ɗaya tun wancan inspector of da ya wuce aka fara samun waɗannan ya sake shigowa wannan wannan ba ƙaramin bala'i ya jefa kasan nan a ciki ba ina ganin idan abin ne ya gagara to akwai buƙatar shugaban ƙasa ya sake kiran su ya zauna da su a fayyace wa kowa aikin shi Wasu na zargin cewar gwamnati ta naɗa hannunta tana kallon wannan matsala ba tare da ɗaukar mataki ba. Eh to amma kuma kamar da ɗazun na gaya maka shugaban ƙasa kwanaki ya yi mutum da shi ciyaman wato sai da inspector general of police kuma duk suka fito suna suka sha hannu suna murna an warware takardamar nan a kuda wata sabuwa ce ke ba 'yan najeriya mamaki saboda an ɗauka an yi an wuce to amma idan ya gagara dole a wani mataki ko wasu lauyoyi ko wasu daga cikin wanda ake rigimar nan da su su ya zuwa a kotu domin neman daidaita matsayi a kan wannan takaddama ta kici da Barista Buhari Yusuf mun gode sosai da wannan fashin baki. Na gode.